Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau alheri Grace Abdu tare da Nazir Ahmed Hausawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Bayan labaran duniya muna da rahoto daga jamhuriyar Nijar na zanga-zangar ƙungiyoyin adawa da ke kushewa gwamnatin shugaba Yusufu Muhammadu kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban ƙasa Donald Trump ya zargi tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama da sata sauraron bayanai ta wayar tarho a ofishinsa da ke Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba shekarar 2016. A jerin rubutun da ya yi a Twitter a yau Asabar, Trump ya kwatanta zargin sauraron bayanan ta wayar tarho da rikicin siyasar da ya taɓa faruwa a Amurka, wanda aka yi wa lakabi da Watergate wanda kuma shine ne sanadiyar saukar tsohon shugaban ƙasa na wannan lokacin Richard Nixon a shekarar 1974. Trump dai bai ba da wata kwakwara hujja ta yiwuwar satar bayanan ta waya da yake zargi ba. ya zuwa yanzu dai ofishin tsohon shugaban kasa barack obama bai ce komai ba dangane da zargin amma wani babban mai ba da shawara ga tsohon shugaban kasar a lokacin yana kan mulki ya rubuta a twitter cewa satar bayanan ta waya ya fi karfin ofishin shugaban kasa a wani rubutu kuma a shafin twitter da wani mai fashin baki kan al'amuran tsaron kasa da kuma kula da jami'an gwamnati na kasashen ƙetare john schneider ya ce zargin na shugaban kasa zai iya kasancewa karkashin dokar binciken jami'an tsaron kasashen waje na shekarar 1978 wanda aka fi sani da FISA a takaice wacce ta bada damar yin bincike da kuma karbar bayanai tsakanin kasashen ketare da jami'an su wani babban jami'i a jam'iyyar Democrat a kwamitin majalisar dattawa kan harkokin waje Ben Cardin ya ce idan da gaske ne gwamnatin Obama ta yi wannan sata sauraron wayar a Trump Tower to sai dai da izini daga kotun FISA. Manyan jami'an gwamnatin Somalia sun ce kusan fiye da mutane 110 ne mafi, yawan cikinsu mata da yara suka mutu daga cututtuka da ke iya kamuwa da su ta hanyar ruwa a cikin awanni 48 sakamakon mummunan farin da ya addabi kasar. Yayin da yake taron ganawa da 'yan jaridu a yau Asabar a Mogadishu, sabon firaministan kasar Hassan Ali Khairi ya sanar da rashin inda ya ba da cikakken adadi na gwamnati na farko watannin bayan mummunan tun bayan mummunan farin da ya faru firaministan ya ce an sanar da ni a yau cewa mutane 110 suka mutu sakamakon farin da yake damun mu cikin awanni 48 a wasu bangarori na somaliya waɗanda suka hada da bai da kuma yankin bakol ya kuma yi kira ga 'yan ƙasar ta somaliya da sauran al'ummomi da ke faɗin duniya da su taru domin bayar da agajin gaggawa don ceton rayuka Kungiyar ƙasa da ƙasa ta masu ƙaura wato IOM a takaice na neman kimanin dala Amurka miliyan 200 miliyan 20 24.6 domin gudanar da taimakon na ceton rayuka ga ɗaruruwan mutanen da ke fuskantar barazanar farin a somaliya ƙungiyoyin agaji sun ba da rahotanni mai nuni da alamun wannan yanayin da ake ciki ya yi kama da yanayin da ƙasar ta somaliya ta fuskanta a shekarar 2011 inda farin ya kashe mutane fiye da 250 haka kuma ƙungiyoyin agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya sun ba da gargaɗi a kwanakin baya na cewa watanni biyu ne kaɗai suka rage a kara afkuwar mummunan haɗarin da farin ka iya jawowa a somaliya labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na mare amurka daga nan birnin washington dc a nan kuma a libya an ci gaba da fafatawa a yau asabar domin samun damar iko da ma'adanar man fetur da ke kewayen birnin benghazi dakarun ƙasa na gabashin libya waɗanda ake wa lakabi da lna a takaice sun haƙura da wani wannan bangare na gabar ruwa na mahaƙar man da suka kama a bara a jiya juma'a janyewa ta biyo bayan wani babban hari da ƙungiyar da aka fi sani da suna benghazi defense brigade da ko kuma bdb a takaice mai magana da yawun dakarun na libya na lna ahmed almismari ya faɗa wa ƙasar labarai ta cewa sojojin nasu sun kai ɗauki a harin da aka kai na gabar tekun jiragen sama a ras lanub da essedra da benjawa da kuma harawa nan kuka saurara. Bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda 'yan adawa ƙarƙashin ƙawancen jam'iyyun FRDDR suka gudanar da jerin gwano a birnin Yamai domin nuna rashin amincewa da abin da suka kira wargaza ginshikin demokuraɗiyya zargin da jam'iyya mai mulki ta musanta. Wakilin Musulmin Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. mulkin sata wancan mulkin mulkin sata mulkin guri nan ina dandalin fahimtar juna place de la concertation da ke gab da majalisar bokokin ƙasa, inda dubun dubatar 'yan adawa suka hallara domin gudanar da taron gangami bayan jerin gwanon da suka yi daga place fumo zuwa wannan wuri wanda za iya kwatanta cewar ya kai tsawon kimanin kilomita biyu da rabi haka yanzu haka kuma ina tare da ɗaya daga cikin shika Kan wannan jerin gwano cewa da alhaji lawali leje na jam'iyyar modern lumana ɗaya daga cikin jam'iyyun kawancen frddr shin alhaji me dalilin ku na fitowa kan titunan yamai a yau dalilin hito mu yau yanayin da nijar ta shiga ciki a matsayin mu na 'yan adawa wanda masu ikon nan suke ikirarin babu adawa shi yasa yau muka rattaba hannuwa a bisa abubuwan duk da suka yi na rashin iya jagoranci Maya maye matsaloli wanda suka samu ka shirya wani zanga-zanga akwai halin da shari'a ƙasar Nijar ta shiga ciki wanda in baka mance ba satin da ya wuce kunshe eh, jijojin ƙasa sun yi sun yi magana wa'anda in kaji sun yi magana tabbat su suka yi kowa sanin rukunin shari'a in ya shiga matsala suke hitowa su yi magana da haka yana ɗaya daga cikin abin da ya samu kaito abu na biyu rashin adalci na kame mutane a matsayin su na 'yan adawa ko ɗan jarida ko wani ɗan wara hula wanda ba ya bin su ko kuma ba ya kamnan su wannan kama kama yana ɗaya daga cikin abubuwan da sai sai mu kaito mu gaya ma 'yan ƙasa cewa daga rana mai kamar tau ba za mu ƙara yarda da wannan ba kuna ji irin yadda ake wasa da kuɗi na Nijar saboda an iske mutanen da ba su iya mulki ba wa'anda ba ma sun zo yadda ake wasa da kuɗi miliyar dubai ba wai ɗaruruwa ba miliyar dubai. To kome jam'iyyar PNDS mai mulki ke cewa game da zarge-zargen na 'yan adawa ga abin da kakakinta Asumana Muhammadu ya bayyana. Su ka hujja guda ta takarda inda aka saci kuɗin. Wani mahaluki na zai iya sata miliyon dubu biyu a nan Nijar wani na. Su kai ƙara wani shari'a mana. ai suka ce suna da dose iri-iri kuma sun ce alkalai sun yi declaration ko su kai ma alkalan kara su ce ai ga abin da an kai dan ai gwamnati shari'a al'ummar Nijar su san tabbat ana ruda su ne bisa wata hanya ta ƙarya to ina magana iranium a zancen iranium na ƙarya ne na gaya maka zancen ƙarya ne yo iranium kashi 100 abin da aka Nijar kashi 30 kenan in an ce an sace miliyar 2000 to ita areba ina kudin ta hada ita an yi masa ta ina kudin su sonishar abin ga kwaminak ina na somayir har da su an yi masata bani da Allah mutane su aiki da hankalinsu. Bisa la'akari da yadda suka ce gwamnatin ta kasa tafiyar da mulki domin jin daɗin 'yan ƙasa jam'iyyun ƙawancen adawa na FRDDR a yayin wannan gangami sun buƙaci shugaba Isuhu ya yi ban kwana tun kafin 'yan ƙasa su tilasta masa shida in ji su. Isuhu Muhammadu, le moment est venu. de dire au revoir au peuple du Niger. Car si vous ne dites pas au revoir au peuple du Niger, lui vous dira adieu. daga cikinsu akwai waɗanda a gidan kaso saboda neman juyin mulki wannan abu kenan ba bako bane wanda ke neman su kama a yi juyin mulki don su amshi ikon ƙasa don sun zo bisa rariya sun ce shugaban ƙasa ya sabka ai kaga wannan ci ba bako bane wannan da ya shine karan farko da kawancen FRDDR ke fitowa kan titunan Yamai da zumar tankwaso hukumomin kasar Niger su canza salon mulkin gwamnatin da suka ce ta yi fice a karbar cin hanci da handama da rashin hukunta masu laifuffuka zargin da masu mulkin suka sha watsarwa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. For appointment as Chief Justice of Nigeria, those in favor say aye. Majalisar dattawa ta tantance jose Walter Onegin inda ya zama babban alkalin Najeriya. Madu Sharif ya tare a helkwatar PDP da ta kasance rufe tun rikicin taron jam'iyyar na Fatakwal. Fatinmu dai su ya koma hannun mutanen Najeriya. ba za yi fati mutane kalilan su ɗauka su rike ba babbar kotun tarayya ta ɗaure basirar iyabo shekaru goma don samunta da hodar iblis da ta zo shiga saudiya da ita a hajjin bara kwamandan ndlea na filin jirgin sama abuja hamisu lawan ya yi na'am da hukuncin ba sa ma fahimtar ina duniya ta dosa kuma abin da yake faruwa shine ana gaya musu kareraki za ka gansu da wasu yan kulle-kulle na cewa ba za a kama su ba kamar wasu layu ko gura yake nan eh ba ai sai layu ba canfe-canfe saboda kowane irin yanki da irin nasa dabarar rahotanni na nuna shugaba buhari ya yi magana da sarki muhammad na maroko da daga inda yake hutu da jinya a London. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu runtuma cikin zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. shugaban majalisar malaman izala shiyar abuja kuma sarkin malaman duguri da rabaran ibrahim usman daga ikwa katsina ga Sheikh Ibrahim Duguri. To a jama'a masu sauraron mu mu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu. Duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi. Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishe wani tsoron Allah. bayan haka ga karatu ga wa'azuzzuka amma ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka zaka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu don haka ya ku masu sauraron mu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riki sana'a in aka riki sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da buƙatar hawa motar kana da bukatar ginin gidan kana da bukatar auren matar amma yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da malaman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai Allah ya samu dace shi ma rabaran Ibrahim Usman ya ce wajibi ne a baiwa gwamnati haɗin kai wajen gyaran al'amura muddin ana son kwanciyar hankali a ƙasar. To jama'a 'yan uwana 'yan Najeriya ni rabaran Ibrahim Usman daga Ekoce Jare Katsina ina mai kira gare mu sabili da akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi kokari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa. So ‘yan uwana 'yan Najeriya, kirista da Musulmi, ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne mu yi ƙoƙari mu haɗa kai mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta. Sa'ilin nan mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikinsa wanda zai ba da haɗin kan ƙasan nan kudu da arewa gaba da yamma da ci gaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta. domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare wannan shi ne kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. To na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai kuma tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya Assalamu alaikum, Jummai Ali daga birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Muna tare da Reverend Joseph John Hayat da Malam Najib Tsafe da kuma Malam Halluru Abdullahi Maraya a tattauna da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da su akan hanyoyin da za a samu zaman lafiya a koma kamar yadda ake a da. To idan kuna biye da mu a makon jiya mun tsaya ne inda Reverend Joseph John Hayat yake bayani. a saboda haka zan koma gefe guda ya ci gaba da yi mana bayanan yanzu da kyar sai an yi da gaskiya a bar football kawai kamar shine wasa to in an dawo da irin waɗannan abubuwa sukan taimaka kuma akan yi wani abin da makarantu da ana ce debating competition wannan makaranta a sadu wannan makaranta a fito da wata subject a yi magana ana ma iya fito da wata eh, kan magana kamar a ce muhimmancin zamantakewa ah, wanda ya tada fitina ga kaza da wanda su yi magana wannan sai kara ilmantar da su fahimce me suke fari amma yau kagan ba a yin wadannan yara kawai suna zama gasan da ake shi ne sai maka gasan ah, a ce mathematics kuma ba don yaro yana so ya yi dangantaka ba yana so ya ci price ne ya samu kuɗi duk waɗannan sun canza orientation da ke cikin yayanmu ba su gane abin da za su yi domin girma ba su gane abin da za su yi domin su kara ci gaba na al'umma amma a kullum idan mu yi wannan magana mukan dawo ne mu dawo da shi cikin gida domin kagan kamun ne zama krista da farko an haife ni mutum ne kamun ka zama musulmi da farko an haife ka mutum ne to idan an haife ka ka gane muhimmancin kai mutum ne ka gane makwabcinka shi ma mutum ne mace krista da mace musulma duka suka nakuda ka musu haihu babu bambanci in an zo zancen jini jini ba ya da blood group na musulmi da blood group na krista yana da blood group na o positive o minus o no o negative eh, genotype ba ya da na krista ba ya na musulmi waɗannan abubuwa suna nuna mana da cewa akwai abubuwan da sun hada mu sosai to in za a kara jaddada muhimmancin zamantakewa sai a tuna shi mutane abubuwan nan da sun hada mu na sha jin wasu malamai don ko suna suna sun san bible fiye da wani ne ko suna sun sun san qur'ani da bai da wani su ce a ah, mu san ba mu zama eh, mutane ba sanda mun zama musulmi sun ce ba gaskiya bane ba littafin da zai ce maka baka zama mutum ba kamun ka zama addini domin addini nan fa mu faɗa gaskiya da yau ni da nake zaman nan haife na sokoto ne mai yawa ne ma shek ne don an haife ni a nan inda ake kristanci shi yasa na zama krista a ah, mun lura da wasu kasashe wasu lokaci cikin jahilci mu muna ji kamar kawai mu kaɗai ne mun san addini kada mu manta a duniya yau china da india sun fi mutane yawan jama'a musulmai nawa suke china musulmai nawa suke india krista nawa suke china krista nawa suke india me nake kokarin koyi nake ina so mu gane mu yadda allah ya yi ikon shi cikin halitta to mu dukkan mu fa a najeriya in mun yawa kenan mu da da sai misali kenan wato in za a samu a china ko india sai raba mu kashi bakwai in ma ba mu kai takwas ba a raba mu kashi kashi kashi har takwas wato kasa daya daya daya irin na nigeria har takwas shine china shine india to wannan sai nuna mana wani darasi kan ce maimakon mu ba ta lokaci muna zargin juna muna fada da juna in muna je muna kaunan Allah sosai dan Allah kristan nigeria ku je China ku gawa wa China su tuba musulmai nigeria ku je China ku gawa wa su bi Allah ku je India ku tuba da mutane ku yi musu wa'azi amma ku zo kuna kashe kanku a sunan addini akwai dan jahilci a ciki taurabaran ah, ka yi dogon bayani dama na so in zo da wata tambaya ta karshe makamance wadda kila da kayi wannan bayanin ban sani ba amma bari in je tsafe menene ne ah, abin da kake ganin ah, a takaice iyaye za su yi wa 'ya'ya don a goge matsalar da ake fama da ita ta nuna bambance-bambance tun daga yara wato ni abin da nake gani shine a ilmantar da su da kuma dora su akan tarbiyyar da su iyayen suka gada domin mafi akasari za ka ga cewa yanzu mutum yana kallon tarbiyyar iyayen shi tana lalacewa sai ce ai zamani ne to Allah ba ruwan shi zamani kai zai tambaya domin irin wayannan abubuwa da suke faruwa za ka ga mutum a gida shi abin da ma ya yarda da shi din ya yarda da shi ko ya imani da shi ko kuma addinin da yake ko kuma kila shi bahaushe ne ko wani a to wace kabila ce ko kuma wani al'aiki ne yake wanda yake wakiltar kabilarsa wani abu ne yake wanda yake nuna ma 'ya'yan shi wanda yake koyi da addinin shi yanzu in za ga yanzu ko wurin sa yanzu za ga cewa an samu bambanci ni na sha ganin abubuwa da dama na kiristoci za ka gansu da huluna da rawani na sha ganin musulmi za ka gansu wani za ka gansu da rawani da hula da shiga mai kyau to amma yanzu zamani ya zo kusan za ka cewa shigan ma ta canza al'adun ma kusan ana nema a watsar da al'ada saboda haka yana da kyau duk al'ada da take ta daidai da addinin musulunci ko kuma ta daidai da addinin da mutum yake bi ya yi kokarin dabbaka ta kuma ya yi kokarin cusa ma yara san kauna addinin su da kuma yin mu'amala ta gari amma rashin mu'amala ta gari rashin kyakkyawan mu'amala rashin ko in kula da harkar ta shafi tarbiyya barwa mata tarbiyya kyala mata su jagoranci gida barwa hajiya sai abin da ta ce duk irin wa'annan abubuwan ya taimaka wurin taɓarɓarewa gida ita kuma hajiya ba ta son ɓacin ran 'ya'yanta ba ta son ganin cewa ta takurawa wa 'ya'yanta sun zo sun yi abin da ya kamata ta sa su a hanya saboda saboda kauna ko soyayya wacce daga karshe take zama kiyayya duk in ka kula da mafi akasarin inda ake samun lalacewa da tabarbarewa da kuma kokarin kawo fitina za ka ga cewa yaran da kila ake barin su a cikin anguwa ne mutane sun dauka cewa jifa in ta wuce kai na ta fada kan uban kowa wannan muguwar kalma ce da muguwar dabi'a ce da ake yi wacce bai kamata ba dan wanda ba ka ba ko dan ka yau in bai iya zuwa makaranta ba nawa ne yanzu suke taimaka ma 'ya'yan makotan su karatu nawa ne suke taimaka ma 'ya'yan 'yan uwansu ma ba makota ba su karatu nawa ne suke bautar da 'ya'yan da ba su ba har wata muguwar karin magana ake wai in ka san kuɗi ka baiwa ɗanka amma kuma ɗan ɗan uwa sai a ce wai kashe shi da aiki haka irin wannan abubuwa mugu al'ada ce da mugu ɗabi'a ya kamata mu rungumi kowa mu rungumi juna baki ɗaya in muna son mu samar da zaman lafiya kuma a ci gaba da samar da dawamin zaman lafiya domin babu rashin zaman lafiya da wuce jahilci mummunan jahilcin da ake ciki kamar da a shirbiran ya bayani cewa irin abubuwan ta bar za ga daga ƙarshe ne daga ƙarshe ne duk a je a zagayoyi akan talaka dai abin zai kare akan talaka mai neman abinci abin zai kare akan kan talaka wanda bai da komi bai da abincin shekara ɗaya shi zai kare su ko suna can cikin jihar da manya-manyan gidaje da manya-manyan motoci sun wuce kawai muna lissafi to Najib da kai zan karkare zan so a ƙarshe in ji wacce hanya kake ganin ko kuma wacce gudunmuwa kake ganin za a bayar a ƙasa baki ɗaya da mutane al'umma da su shugabanni gaba ɗaya da irin ƙungiyoyin nan a samu dai a magance wannan babban matsala ah, ina nufin a ƙarshen wannan tattauna tamu wannan dunkulallen sako za ka aike wanda zai taimaka a samu zaman lafiya da fahimtar juna. To ni a ƙarshe abin da nake kira shine kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don Allah ba don samun kusanci ga gwamnati ba, kungiyoyin ya zama suna yin aiki don Allah ba don su suna ba, kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don su da gaske suke yi suna so dai a samu zaman lafiya ne ba don tunanin samun wata shuhura ba. Domin a mentality irin na mutanen mu yanzu shine in ka kafa kungiya za ta baka dama ka je wurin wanda kila baka saba zuwa wurin shi ba, idan ka kafa kungiya kila za ka ta baka dama yi courtesy call da gwamna, in ka rubuta kungiya in ka kafa kungiya za ta baka dama yi mu'amala da mutane kana samun taimako taimako daga international donors to ya zama cewa a dan Allah ne dan kishin garin ku sannan su kuma shugabanni sarakunan na gargajiya suna da matukar muhimmanci da muhimmanci da kuma tasiri to amma wulakanta su da aka yi aka mai da su bayan baya aka mai da su ba bakin komai ba aka dauke su ba su daraja girman da suke da shi ni na san lokacin da ake sa dogari ya je ya koro mutanen kauye gaba kiɗin su ya taho da su a fada sarki na girma a fada sarkin tsafe yan dauta aliyu na biyu wanda ya rasu mahaifin wannan na zauna a fada shi na ga yadda irin su dogare suke tafiya ƙauyuka irin na gefe su zo da mutane a ce sarki na kiran ku amma yanzu sarkin garin kuma sai ka goge shi ka buge shi yanzu a wuce baka girma shi ba to rashin girmama shugabannin nan shi ma ya kawo sannan kuma mulki irin na siyasa ya zo ya ƙara wulakanta su ya mai da su ba bakin komai ba sarki sai ya zo yau yana ihu a rediyo cewa wata goma sha kaza ba ba shi albashi ba saboda haka girmama shugabannin mu wa'annan sarakunan nan wa'anda dan siyasa zai tafiya basu wajibi ne in ana son tsaro ya inganta kuma ya samu sannan su kansu al'umma kuma su sa jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu mutum ya yi koyi da koyarwa irin ta addinin sa za a zauna lafiya insha Allah eh, rabaran eh, a takaice menene sakonka na karshe jama'a mu kaunaci juna mu ji tsoron Allah mu zo na lafiya wannan ita ce addini da ibada ta gaskiya daina yaudaran juna Alagabta malam eh, da kai aka bude bari mu zo mu rufe da kai eh, ni sakon da zan tura al'umma shine cewa duk mutumin da yake musulmi ya maza ya garza ya koma makaranta ya koyi ilimin addinin musulunci duk mutumin da yake kirista ya maza ya garza ya koyi ilimin addinin christianity bayan an koya ko kuma ana ma cikin koya kuma a rika aiwatarwa ma'ana a yi aiki da shi saboda babban matsalar mu shine jahilci a ɗaya ɓangaren ɓangaren kuma masanan son zuciya mu sani kuma cewa najeriya ba mu da wata ƙasa ban da najeriya don haka mu iya ƙoƙarinmu mu ga cewa najeriya ta zauna lafiya eh, Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. sai mu zauna mu daina gaba, so mu zauna kar mu bata Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban ƙasa Donald Trump ya zargi tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama da sata sauraron bayanai ta wayar tarho a ofishinsa da ke Trump Tower a birnin New York kafin zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamban shekarar 2016. A jirar rubutun Twitter da ya yi a Twitter a yau Asabar, Trump ya kwatanta zargin sauraron bayanan ta wayar tarho da rikicin siyasar da ya taɓa faruwa a Amurka wanda aka yi wa lakabi da Watergate wanda kuma shine ya sanadiyar sauka tsohon shugaban ƙasa na wannan lokaci Richard Nixon. Manyan jami'ayin gwamnatin Somaliya sun ce kusan fiye da mutane 110 ne mafi yawa cikin su mata da yara suka mutu daga cututtukan da ke iya kamuwa da su ta hanyar ruwa cikin awanni 48 sakamakon mummunan fari da ya addabi kasar. kawo ƙarshen shirye-shiryen na yammacin yau sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da shirin zaɓe ko naɗi na ladan ibrahim a yawa Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da Abubakar Junaidu wanda ya kula da rubuto rahotanninmu na yau a yanar gizo sai kuma Salama Aba wanda ya haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.